Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 17 da 25 kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rero amfani da sarauniya da fara'a da nomad da da kuma niyya muryar Arewa za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet a Hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Talata 25 ga watan Afrilu. Bayan labaran duniya za a ji cewa na'ura za ta raba jama'a da dama da ayyukan yi nan ba da daɗewa ba. To ko don me yasa ake sha'awar na'urar duk da haka? abinci ko ta ba ta cin abinci ba ta complain ta ce ko a ƙara kuɗin da aka bada ya yi kaɗan ko ta gaji babu duk wannan aiki za ta ta yi kawai har sai sadda aka gama shi. Lallai to za a ji cewa ayyukan wato sake haɓaka arewa maso gabashin Najeriya zai ci koko za su ci naira tiriliyan biyar. Za a ji cewa 'yan Najeriya na ci gaba da kiraye-kirayen a tabon cikin barayin gwamnati. za a kuma ji cewa wato za a kuma ji ƙarin haske kan tashe-tashen mabamai da suka hallaka mutane bakwai a borno idan mun kada jamhuriyar Nijar kuma sulaimu muna barma na tafa da sharhin jaridun kasar muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyi masu sauraron mu amma duk waɗannan sai fa sha labaran duniya assalamu alaikum jama'a wuni ɗaya bayan ayyana ta a matsayin 'yar takarar da za ta je zagaye na biyu da emmanuel macron mai matsakaicin ra'ayi marine le pen mai kishin 'yan ƙasa da kuma kyamar baki ta faɗa cewar za ta janye a matsayin shugaban jam'iyyar ta amma za ta zama 'yar takarar shugaban ƙasar 'yan faransa baki ɗaya a wani matakin faɗaɗa kiranta ga masu zaɓe le pen ta faɗa a wani shirin talabijin na ƙasar ta faransa a jiya dare tana cewar daga wannan dalilin da ni ba yar takarar jam'iyyar national front ba ce ta ce ni yar takarar shugabancin ƙasa ce kawai ta ƙara da cewa za ta ajiye siyasar jam'iyya a gefe guda masu fashin baki suna kallon wannan mataki a matsayin wani kalubale a siyasar faransa le pen ta samu kashi 21.5 cikin ɗari na ƙuri'un zaben shugaban ƙasa a yayin da macron ya samu kashi 23.8 cikin ɗari na ƙuri'un masu takarar suna bukatar cikakken rinjaye kafin su yi nasara a zaben na zagaye na biyu wanda za a gudanar a ranar bakwai ga watan mayu wannan shine karo na farko a tarihin faransa a cikin wannan zamani da wani wanda ba ɗan takarar da daɗiyan jam'iyya ba zai ko za ta zama shugaban ƙasa wadan haka na nuni irin tsananin wato tsanar hukumomin ƙasar da ake yi wanda haka kuma zai iya yin tasiri a ko faransa za ta ci gaba da kasancewa mamban kungiyar tarayyar turai ta eu ko kuma ta biyi sahun birtaniya wacce ta fice ko kuma ta farkin amurka karkashin shugaba donald trump fadar shugaban amurka ta white house ta gayyaci dukkanin sanatocin amurka ɗari don tattaunawa ta musamman akan batutuwan da suka shafi koriya ta arewa kamar yadda gwamnati ta faɗa jiya litinin waɗanda za su yi jawabi a wannan ganawar sun haɗa da sakataren tsaron amurka jim mattis da sakataren harkokin waje rex tillerson da daraktan hukumar tattara bayanan sirri dan court da kuma babban hafsan sojin janar joe danfoss an saba yi wa 'yan majalisar dattawa bayanai na musamman a majalisar ta capitol hill ba kasafai ake musu irin waɗannan bayanai a fadar white house ba ko kiran dukkanin ɓangarorin majalisar a lokaci guda a yayin wata liyafa da jakadiyar amurka a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya a jiya litini a fadar white house shugaban amurka ya kira halayyar koriya ta arewa na rashin cancanta Trump ya ce ya kamata kwamitin sulhu majalisar ɗinkin duniya ya ƙaƙaba ƙarin takunkumai ga Koriya ta Arewar saboda shirinta na nukiliya da makami mai linzami. Waɗannan labarai na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Tsohon shugaban Amurka Barack Obama ya sake bayyana gaban jama'a a jiya Litinin inda ya kira ga matasan garinsa na Chicago da su kasance 'yan fafutuka a unguwanninsu kamar yadda ya yi kafin ya shiga siyasa a wani shirin hantsi da aka shirya a cikin harabar jami'ar chicago obama ya faɗa wa taron jama'a da ke saurarensa cewa a lokacin da yake tattara jama'a ya fahimci idan talakawa suka yi aiki tare za su iya yin abubuwa masu girma ya ce wannan darasi ne da na samu kuma yana tare da ni shugaban na amurka na cikon 44 shine jagoranci tawagar masu tattaunawar matasa wanda suka fito daga makarantun sakandare da jama'a da ma waɗanda suka gama jami'ar suna ayyukansu ya ce yana kyautata zato zai taimaka da kuma shirya matasa wanda za su ja man duniya a wata rana ya ce manyan ƙalubaloli kamar rashin ɗaiɗaito wurin samun kuɗin shige da kuma canjin yanayi da rashin adalci a tsarin shari'a batutuwa ne masu damuwan gaske sai dai ba za su gagara magancewa ba amurka da ƙungiyar tarayyar afirka sun amince cewa lokacin da ya kamata somalia ta ɗauki ɗawainiyar tsaron kanta na ci gaba da karatuwa a wani taron tattaunawa ta wayar tarho wanda dakarun haɗin gwiwar amurka da afirka ta africom ta shirya a stockholm jamus kwamandan dakarun africom din thomas waldehouse ya ce sanarwar da amurka ta yi a cikin wannan lokacin na aikawa da dakaru 40 zuwa somalia bai canza salon da ake daukawa ba amurka za ta ci gaba da taimakawa rundunar sojin Somalia da ba su horarwa don ta iya samun kayan yaƙi da za ta taimaka ma sojojinta ya ce wannan na cikin taimakon da ba a saba yi ba wanda yake da tasiri a tsaron wannan ƙasa somaliya da ƙawayenta na ƙasa da ƙasa suna aiki tare don horar da sojojin ƙasar su 28,000 bayan shekara da shekaru da suka yi fama da koko ƙasar ta yi fama da yakin basasa da kuma sauran rigingimu kungiyar 'yan ta'adda al-shabab tana ci gaba da rike da akalla kashi goma cikin ɗari na ƙasar tana kuma kai hare-hare masu auna sojoji da fararen hula to labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To kamar yadda aka ji, na'ura na daɗa barazanar raba jama'a da dama da ayyukan yi musamman ma a nahiyar Afirka. Nasiru Adamu Ilkaya gare ka. Shugaban Bankin Duniya Jim Kim ya ce na'urorin zamani za su haddasa rasa ayyuka da kashi biyu cikin uku a kasashe masu tasowa. Kim da yake magana a wani taron masana tattalin arziki a Amurka ya ce ba san saurin da na'urorin za su haddasa wajen rasa ayyukan ba, amma wannan lamari na kawo barazana. Jim ya jawo misali da amfani da mutum-mutumi, na'urorin fidda kuɗi da kati da na'urori masu kwakwalwa na rage guraben ayyukan mutane, wanda kuwa hakan ya shafi ma Amurka tun wajajen shekarun alif da da tara casa'in. Bayan nan ga ƙalubalen fari da kuma 'yan gudun hijira da shine mafi muni tun yakin duniya na biyu usman funtuwa kwararre ne kan na'ura mai kwakwalwa ya yi misali da shi butun mutumi robot in ka je manyan kamfanoni da ake da su a duniya za ka ga cewa akwai robot da ake yi don ya rika sauke misali kaya daga mota ko kaya masu nauyi to za ka ga idan mutum goma zai iya ɗaukar misali awa ɗaya ya sauke wannan kayan ita wannan na'urar tana iya sauke shi a minti goma to kaga idan za ta iya sauke shi a minti goma kaga kenan ta haddasa rishin aikin yi ga kusan mutum sittin kenan tunda kaga a awa ɗaya za ta sauke trailer eh, shidda kenan kaga ta haddasa rashin aikin yi ko kuma ta kawo karancin aikin yi ga mutane kuma watakila ba ta bukatan ta huta ko ta ci abinci ko ta kaga ba ta cin abinci ba ta complain ta ce ko a kara kuɗin da aka bada ya yi kaɗan ko ta gaji babu duk wannan aiki za ta yi ta yi kawai har sai sadda aka gama shi amma dan adam na iya gajiya yana iya cewa kuɗin sai an ƙara ko wani abu makamancin wannan tunda yanzu in ka kalli irin yadda za ka ga dandazon mutane akan ita wannan na'ura da ke bada kuɗi sai kai tunani idan dan adam ne ake ma wannan layin ai mutanen da za su yi wannan aikin suna da yawa amma ga dan mashin guda ɗaya wata kan kwamfuta ɗaya tana ta yi ba kasala babu complain to kaga wannan gaskiya maganar da ya faɗa gaskiya ce shi kuma kwararre kan kafa kungiyoyin gama kai barista bello tukur ya ce bunƙasa sana'o'i irin noma da kiwo ka iya samar da ayyuka ko koda kuwa ana amfani da na'urorin. An zartas da kuduri ya kamata gwamnatocinmu ta taimakawa mutane waɗanda suke noma waɗanda suke kiwo waɗanda suke su saboda mu wadata kanmu da abincin da zamu ci. Babban dalili kuma shine idan baka wadatu da abinci ba har idan wani ne zai baka abinci to har yanzu baka tsira ba don wata rana zai waye gari ya ce ko wani hatsari ya same shi ko wani abu da ya same shi gobe zai iya cewa bani sai da maka da abinci idan kuma ya ce bai sai da maka da abinci bayan da za ka yi tunda da Allah ya wadata a kasashen mu da filaye masu kyau da ingancin ruwa yanda ake iya kiwo yanda ake iya noma yanda ake iya su wa'annan shi muke duba ya kamata gwamnatocin mu su jaddada wannan abun su karfafa shi yanda za a ci gaba da yi kuma mu wadatu eh, akan abin da muke musamawa sama eh, matasan mu aikin yi shugaban na bankin duniya Kim Jim ya ce sai an yi hanzarin fidda miliyoyin daloli don tura sassa masu zaman kansu hakan ne kadai zai iya rage kaifin barazanar nasura da mailika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Nasiru, to kafin a ci gaba a ɗan girgije ku. to wannan haka yake to sai kuma batun sake farfado da arewa maso gabashin najeriya wanda aka ce zai ci naira tiriliyan biyar sanusi adamu gare ka sakamakon binciken gani da ido na karamin kwamitin shugaban kasar Najeriya don sake gina arewa maso gabas da 'yan Boko Haram suka lalata ya nuna gwamnatin tarayya za ta kashe sama da naira tiriliyan biyar. Kamar yadda Honorable Yusuf Captain Buba mai wakiltar mazabar Hong Kong a majalisar wakilai kuma shugaban karamin kwamitin shirin shugaban kasar Najeriya na sake gina arewa maso gabas ya yi bayani. Na ɗaya ka san kasuwar nan na Madagali inda aka sa bom har sau biyu aka rasa rayuka. To wannan kasuwa mun ce za a sa shi a katanga kuma a sa duk facilities da ake bukata a cikin kasuwa so da mutane yan za su shiga za a yi cakin nasu a na biyu kuma za a ba su kayayyaki na cakin duk wanda ke dauke da wani na'ura kamar na bam haka a kasuwanni da kuma wuraren worship centers nasu kamar masallatai da churches da makarantu da sauransu na uku asibitin su na madagali din shi ma lokacin da bom na ya faru ba asibitin da za a sa majinyata so shi ma mun yi recommended za a a gyara shi sannan kuma akwai asibiti wanda za a yi a gombe da kuma za a yi empowering a ah, matasa da mata da kuma 'yan kasuwa wanda suka rasa ah, shagunansu da harkokinsu na kasuwanci za a tallafa musu na tambayi honorable yusuf captain buba dalilan da suka jinkirta soma amfani da sakamakon binciken ganin irin hali na tagayyara da wasu 'yan gudun hijira da suka koma muhallansu ke ciki sakamakon tsawon lokaci da aka ɗauka wajen aiwatar da shirin kuma akwai shiri mai masu yawa shirye-shirye masu yawa wanda kwamiti za ta yi in allah ya yarda idan aka yi approving budget na wannan shekara wanda aka sa a ciki za a je a yi kamar maganan gidaje inda za a mai da mutane za su koma su tsuguna akwai maganan asibitoci akwai maganan magunguna da makarantu da sauransu duk kwamiti za ta yi wannan idan aka yi approving budget matsalar rashin wutar lantarki na ɗaya daga cikin muhimman kayayyakin jin daɗin rayuwa da yankunan da rikicin boko haram ɗin ya shafa ke fama da shi inda aka lalata sama da transfomomi saba'in a garin Maiduguri kadai da kuma na'urar nan da ke baiwa birnin Difa a kasar Nijar wutar lantarki kamar yadda babban manajan kamfanin samar da wutar lantarki a arewa maso gabas da ke da ofishinsa a Yola fadar jihar Adamawa injiniya Umara Baba Mustapha ya min bayani. Inda muka shiga muka bincika that is the accessible area amma akwai wajajen da bamu shiga ba har yanzu abinda muka a wajen nan da aka yi mana ya kai naira naira biliyan tara wannan transformer namu na damasek 2.5 mba shi ma an sa bom an tarwasa so ban nan dai ba ya bainan kusa a wajajen monguno ganzai kukawa baga duk ban nan bannan nan. daga cikin garuruwan da kawo yanzu ke fama da matsalar rashin wutar lantarki sun hada da dambuwa bama madagali askira uba gulag goza da kuma micika sanusi adamu sashin hausa na muryar amurka daga yola jihar adama najeriya To a gaida Sanusi, to kamar yadda aka ji, 'yan Najeriya na ci gaba da kiran gwamnati da ta ƙara wuta a yaƙi da almundahana. Ibrahim Abdulaziz gare ka. Kwanan nan shugaba Buhari ya ko dakatar da sakataren gwamnatinsa Mr. Babacir David Lawal da kuma shugaban hukumar leƙen asirin ƙasar NIA bisa laifukan cin hanci da rashawa wanda kuma nan take shugaba Buhari ya kona da mataimakinsa Usin Banjo da su gudanar da bincike game da laifin da ke kan Babacir. To sai dai kuma yan ma ake soma wannan bincike har yanzu 'yan Najeriya na ganin akwai wasu jami'an gwamnatinsa da dama da ake zargin na cin hanci cikin su ko har da wanda ma ake zargi da mallakar manyan gidaje na sama da dalar amurka miliyan ɗaya da rabi a birnin dubai da ke da dalar larabawa hakanan kuma ga ma batun badakalar mtn lamarin da yanzu haka 'yan kasar ke tsokaci masu sharhi da fashin baki na mako ganin lokaci da shugaba buhari zai ɗauki matakin ba sani ba sabo a yakin da yake da cin hanci idan ko ba haka ba zai faɗi babu nauyi amma idan ma akwai 'ya'yan jam'iyya ko kuma 'yan wanda suke cikin gwamnati su ma 'yan najeriya ne a tona musu asiri asiri don shi yasa ai muka yarda da shi ya je mana rikon wannan amana so dan sun zama suna mashi bita da kulli ta baya suna cin dunduniyar shi to me zai yi da su ya watsar da su su ma ba aya bane Hussaini Gambo Bello na kura wannan fafutuka ne a najeriya ya ce ma akwai abin dubawa game da abin da ke faruwa a yanzu ba har yanzu a fadan shugaban kasa akwai waɗanda ya kamata shugaban kasa fa ya dakatar da su abin da za a taba su ya zama dole in buhari bai taba su ba allah zai taba shi domin talaka ne suka ce fa mu fa mu muka ba da kuɗi kati fa muka saya da kuɗin mu muka tura wa buhari sannan muka sake ɗaukan ƙuri'ar mu muka bashi da na iyalan mu idan buhari yana faman gyaran cin yaƙi da cin hanci da rashawa kusa aka wayi gari wanda suke gidan shi su suke aikata wannan sannan bai magance wannan abu ba me zai fito ya gaya mana 2019 bai sai gaya mana komai ba saboda ga abin da ya kamata yi shi ko wani masani a kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar Adamawa wato Sifai Honorable Abdulmumin Ibrahim Son ce ko ba komi shugaba Buhari ko ya cancanci a yaba masa ba shi kadai bane ya kamata yaki yaki da rashawa a Najeriya a matsayinsa na shugaban kasa wato program ne na collective interest na duk wani mutumin najeriya domin muna kusan mutane eh, eh, miliyan 180 a cikin mutane 180 ya zamanto wajibi ne eh, shugaban kasa ba zai sa a hankali a akan kowane dan adam daga yancin adamawa har zuwa sokoto daga sokoto zuwa borno har zuwa lagos ba to ya kamata yaki da rashawa ba abun da za a bar ma mutum ɗaya ba ne abu ne wanda mu za mu haɗu mu yaƙe ta ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya to a gaida ibrahimu yanzu kuma bari mu nufi maiduguri inda haruna dauda zai mana ƙarin haske kan fashe-fashen babban nijar mutane bakwai ne da suka rayukan su sakamakon tashin wasu buwabuman yan kuna wakin waki a wasu wurare daban-daban guda biyu da ke cikin garin maiduguri inda safiyar yau ne dai aka dinga jin karan tashin buwabumai a wasu sassa daban-daban na jihar wanda aka ce tashin bom din na farko ya uku ne a yau da asuba da misalin karfe biyar da minti goma lokacin da wasu yankunan bakin wake suka yi kokarin shiga wani ƙauye da ake kira mamanti da ke karamar hukumar jire a jihar borno ƙauyen da ke dab da shiga cikin garin maiduguri wanda aka ce ta tada bom din da ke jikin nata ne kuma ta kashe kanta da kanta sannan guda guda biyu da suke kokarin arcewa sun game da ajalin su ne a hannun jami'an tsaro sakamakon buɗa musu wuta da aka yi a cewar mataimakin mai magana da yawon 'yan sandan jihar Borno ASP Murtala Ibrahim a wani bayani da ya aiki wa manema labarai ta hanyar sadarwar sada zumunta da ake kira waza. yace tun dai jami'an 'yan sandan nasu suka ziyarci wannan wuri sannan kuma suka tabbatar wa al'umma cewa komai ya koma daidai kuma jama'a su ci gaba da harkokin harkokinsu sanarwar ya kuma kara da cewa akwai wata yar kunar bakin waken da ta yi kokarin shiga wani ƙauye da ake kira mai nari da ke kan titin dambuwa zuwa gari garin biyu sai dai ce a nan ba a sa'a ba don wannan dangunar bakin waken ya kashe kansa kuma wasu mutanen guda uku da ke wannan wuri kuma raunata wasu fararen hula guda biyu sanarwar ya ce tuni dai komai ya koma daidai kuma al'amma na ci gaba da gudanar da harkokinsu kamar yadda yake a baya babban birnin maiduguri da kewaye dai na ci gaba da fuskantar hare-haren yan gunar bakin wake musamman ma kananan yan mata da akan yi amfani da su wajen ɗora musu waɗannan bumabumai a kuma tura su cikin jama'a wanda idan aka rashin sa su halaka kansu da kuma jama'an da suka nufa irin wannan hare-hare yana tada hankulan jama'a da dama musamman ma mazauna cikin garin Maidugurin ganin cewa rundunar sojan ƙasar na ci gaba da fafutuka da 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram ɗin amma a bangare guda ake ci gaba da samun irin waɗannan hare-hare na kunar bakin wake Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. To a gaida ɗan mutan biyu, yanzu kuma bari mu kaɗa jamhuriyar Nijar inda silabar ma zai mana sharhin jaridun ƙasar. za fara a kan jaridun na wannan mako da jaridar le sahel wacce ta ambato shugaban hukumar karfafa zaman lafiya kanal habu tarka yana mai bayani game da ranar haɗin kan 'yan ƙasa da samar da fahimtar juna journée national de la concorde wacce ta biyo bayan yarjejeniyar zaman lafiya da aka kulla a 1995 tsakanin gwamnatin nishar da kungiyoyin abzinawa 'yan tawaye waɗanda a wancan lokaci ke korafi akan wariyar da suka ce suna fuskanta a ƙasa jaridar ta ce bisa la'akari da ci gaban da wannan rana ta samar wajen wanzar da zaman lafiya hukumomi sun yanke shawarar tattara 'yan nijar a gari guda a kowace ranar 24 ga watan afrilu domin karfafa dankon zumunci kamar yadda aka fara zartar da wannan dubara a bana da garin Cintabaraden. Jaridar Lanketer ta ruwaito cewa da alama yunkurin cirewa wani dan majalisa rigar kariya da ake hasashen gurfanarwa lokaci guda da wasu tsofaffin ministoci biyu gaban kuliya saboda zargin aikata ba daidai ba ya ci karo da wani babban cikas. Duk kuwa da cewa kwamitocin da aka ɗora wa nauyin binciken waɗannan zarge-zarge sun gabatarwa majalisar dokoki rahotanni. jaridar ta ci gaba da cewa ficewar 'yan adawa daga zauren majalisa a ranar da aka shirya tafka muhawara akan waɗannan batutuwa saboda zargin danne musu haƙƙi a kotun koli wato haute de la justice ya katsewa majalisar dokoki hanzari domin a ka'idance kashi biyu daga cikin uku na 'yan majalisa ne ake bukata domin cire wa ɗan majalisa rigar kariya alhali yanayin da ake ciki a yau ana hasashen hatta a ɓangaren rinjaye wasu 'yan majalisa na adawa da wannan yunkuri da suke yi wa kallon bita da kullun siyasa in ji lanketar yayin da le Jordi ke cewa idan da jam'iyyar mnsd nasara ta bi ka'ida da ba a shiga halin da ake ciki ba a yau a majalisar dokoki saboda jam'iyyar ta sani umaru ta jima da canza sheka zuwa bangaren gwamnati amma kuma tana ci gaba da rike mukamin mataimakin shugaban kotun koli sabanin yadda dokokin niger suka ce dan adawa ne ke da 'yancin rike wannan mukami saboda haka bai dace ba ana bara ana karuwa in ji lemon mu cike sharhin da labarin hushin 'yan sanda a kasar burkina faso waɗanda suka ƙauracewa wuraren aiki a tsakiyar makon jiya jaridar lebanon wacce ta zo da wannan labari ta ce tun bayan hare-haren ta'addancin da aka fuskanta a birnin wagadugu bankuna da otel-otel da gidajen cin abinci da makarantu kan hayar 'yan sanda domin tabbatar da tsaro sai dai abin damuwa shine ma'aikata ba sa ganin kudaden da ma'aikatu masu zaman kansu ke biya saboda haka suka kauracewa waɗannan wurare bisa zargin manyansu da rabda ciki akan na goron da ake bayarwa domin wa jami'ai kuzarin aiki in ji libanama sile mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger ta gaida suleiman yanzu kuma daga wasu daga cikin ra'ayoyi masu sauraron mu. Assalamu alaikum. Sunana Baffa Haruna da Ambabajo ga garkuwar kungiyar muryar talaka. To alhamdulillahi ala kulli hal wai akan abun da ba naku ba, akan abun da ba ku kuka tara ba, gashi hankalinku ya tashi. Ina magana ne da manyan ƙasa ko kuma in ce da ɓeraye waɗanda suka azurta kansu da dukiyan ƙasa. Gashi yanzu sun rasa inda za su zanna, sun rasa inda za su tsaya, sun rasa inda za su kwanta. saboda ƙoƙarin da magu yake yi na karɓo wannan ɗumbin arzikin ƙasa da suka azurta kansu da su don haka gaba da gaba da ibrahim magu ka ci gaba da zakulo su a lungu da saƙo allah ya fallasa duk wani azzalumi miyagu mugaye waɗanda suka tara abin da su ma ba za su iya cinyewa ba suka bar mu muna shan wahala musamman ma a yankin mu nan na arewa maso gabas assalamu alaikum muryar america ni ne mai magana a wani a shaba daga maiduguri a jere local government don allah polisa da suke bakin custom an ajiye su ne don su ringa zalunta al'umma ne ko kuma an ajiye su ne don su yi al'umma yake. saboda haka ina kira ga gwamnatin borno da wayanda suke da ruwa da tsaki kan al'amarin nan da su duba waɗannan mutane ba abin da suke yanzu an banda su tare motoci keke na fe su karbi kudaden su yanzu haka zaman da ake gari yana wayewa baka da sauran zaman lafiya inda ka zo wannan gurin za a karɓi motar ka in kaɗan tsaya za a tare ka a karɓi dubu biyu dubu ɗaya a ka da keke na a karɓi naira ɗari biyar dubu ɗaya a hannun shi to wannan al'amari a ina a ina kira da babban murya da da Allah masu ruwa da take yi magana kan wannan al'amari wallahi ba abin da suke yi a wannan wajen ba wani aikin da suke bayan cutar al'umma To yanzu kuma ga Baba Yakubu Makiri ya dawo da labaran duniya, amma a taƙaice. wuni ɗaya bayan da aka ayyana ta a matsayin 'yar takara da za ta je zagaye na biyu da emmanuel macron mai matsakaicin ra'ayi marine le pen mai kishin 'yan ƙasa da kuma kyarmar baki ta faɗa cewa za ta janye matsayinta wato na shugaban jam'iyyar ta amma dai za ta zama 'yar takarar shugaban ƙasar 'yan faransa baki ɗaya a wani mataki na faɗaɗa kiranta ga masu zaɓe le ta faɗa a wani shirin talabijin na ƙasar faransa a jiya dare tana cewa daga wannan dare dai ni ba 'yar takarar jam'iyyar national front national front ba ce ta ce ni 'yar takarar shugabancin ƙasa ce kawai ta kuma ƙara da cewa za ta ajiye wato siyasa ta jam'iyya a gefe guda fadar white house ta gayyaci dukacin sanatocin amurka guda ɗari don tattaunawa ta musamman akan batutuwa da suka shafi koriya ta arewa kamar yadda gwamnati ta faɗa a jiya litinin waɗanda za su yi jawabi a wannan ganawa sun haɗa ne da sakataren tsaron jim mattis da kuma sakataren harkokin waje rex tillerson da daraktan hukumar tattara bayanan sirri dan coates da kuma wato babban hausin hausoshin kasar janar joe danford an saba yi wa 'yan majalisar dattawan bayanai ne na musamman a can majalisar kasar ta capitol hill ba kasafai ake musu irin waɗannan bayanai a fadar white house ba ko kuma a kira dukkan bangarorin na wato majalisar a lokaci guda tsohon shugaban amurka barack obama ya sake bayyana a gaban jama'a a jiya litinin inda ya kira ga matasa na garinsa chicago da su kasance 'yan fafutuka a unguwanninsu kamar yadda ya yi kafin ya shiga siyasa a wani shirin hantsi da aka shirya a cikin harabar jami'ar chicago obama ya faɗa wa taron masu saurarinsa cewa ya samu wani wato darasi da ya ɗauka a lokacin da yake tattara jama'a to nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ma baba ya kuma makeri da ya yi taya ni da wanda ya haɗa mana sautin salaman abu da kuma injiniyan mu na wannan lokacin wato charles hall ni naku ibrahim kalmasi garba ke cewa sai an jima'a.